فألا نؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم في الآخرة كافرون بسم الله الرحمن الرحيم jiya idan ba kuma ce baya da sun shiga na bayan Allah ya bai da su su iya ta cikin zukatan su koma kamar zukatan su kamar zuciyar mutum guda babu tsiriya wannan ya sa sun ji daɗi su yi godiya ga Allah bai shirya su ga wannan al'amarin da suka ambata cewa ba ma madan masu shirya da bai shirya mu ba hakika manzannin Allah wanda ya zama musu yi da gaskiya a yi mutum gaba da labari ga shirya tabbata na cewa wanda ya fi Allah zai shiga aljanna da amina da zai sannan wani wuri an cirka na janna sai an ka kire su aka ce musu wannan aljanna orisun wa an gada muku ita da matan su samu da saboda imanin da kun kasance kuna aikatawa da imani da ayyuka masu kyau wanda kuke aikatawa to wana da asabul janna ya aljanna da hankalin ya kwanta sun samu nutsuwa ونادى أصحاب الجنة يا الجنة سنك كرا أصحاب النار إنشاء bayan sun shiga aljanna hankali su ya kwanta da shiga aljanna sai suka dora kiran da musa wane wane kowa na kiran wanda ya sani wane an kada wajen nama wa adana na haka hakika mu mun samu abin da ubangijin mu ya mana alkawari gaskiya wato alkawarin da Allah ya mana cewa kowa ya bauta mai babu shirka ya ce ibada bai shiga aljanna mu mun samu gaskiya na samu cikin ta har hal tun huwa ya mota kun samu ma wa adarabu ko haka abinda Allah ya muku alƙawari ubangijin ku muku alƙawari ce ko koyi shirka da shi dan wutar kun samu wannan magana gaskiya na kun samu isowa wutar kalu na'am sai eh, mun iso sai eh, babu yadda za su zo da sosai ce sun iso zan ga cikin ta daga nan fa azana ma azanin bai na masai mai sanarwa ya sanarwa tsakanin aljanna da wuta Allah ana tullahi la'ana Allah ta tabbata ala zalimi na ga azalimi ko wani wanda yake azalimi na to la'ana Allah ta tabbata da yusra na kiyama ma'ana nisanta ga rahama Allah ta tabbata ga azalimi alladhina yasudduna an sabilillah wa'annan da ke danne mutane daga hanyar Allah wa yaduna wa suna neman hanyar Allah su maka tattata annabawan bil akhirati kafirun kuma sun kafa cewa ranar ta sarayya to waɗanda mutane su ne ake yi da waɗanda azalimai bayan baya ya ce Allah anatu la ala zalimin sai ka ko san azalimai الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون سبوبي غدا أوكو كينا سبوبي غدا أوكو كينا تسوي أمدا سبوبي وأن يعوجا da tsakanin aljanna da wuta ko wani tudu a araba ke ce da shi yasa an ka kira surar suratul a'ara saboda wannan a'ara da wa bainahuma hijabun wa bainahuma hijab رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين tsakanin ‘yan aljanna da ‘yan wuta wato tsakanin aljanna da wuta dama akwai wani shamaki yana nan wato suna ne a ara shi wannan shamaki wa Allah na ara jirgin bisa ga tudun nan na arab akwai wato wasu mazaje ya rabu na kullum da sima'un suna gane kowa da sifa su wa'annan ya a arab suna gane ya aljanna da su, sannan suna gane yan wuta da sifa wana ga a tabon jannati sai wana ga a tabal jannati sai sun ka kira ya aljanna su ya a arab wane wane an salamun alaikum wato sai sun kai musu sallama salamun alaikum Allah ya ce lamai da kuduwa ba su dai shiga aljannan nan yanzu kowa ya zama wuna sai dai suna tsammanin shiga amma dai yanzu ba za su shiga ba amma dai suna tsammanin su shiga wa idan su bar alsaruhu idan aka karkato da idan su suna kallon wajen ya aljanna suna wa yan aljanna sallama ba suna nan suna kallon wajen ya aljanna suna wa ya aljanna sallama kamar rukun kai suna cikin kallo sai a juya su da ƙari a mai da hukokin su wajen yan wuta su dora kallon wajen yan wuta to wai za su yi ba ne idan aka karkato da idanunsu Sun ta a na da wajen yan wuta kalu sai su dora da rabbana la su ja na ma alƙawarin walibi ya Allah ubangiji mu kada ka samu tare da mutane a zalunci domin duk wanda ka gani wuta a zalunci ne ya kawo shi wuta saboda haka duk lokacin da aka sarkato da irin su wajen yan wuta addu'a suka yi da Allah ya sa su cikin addu'a wa na ga ashabul a'a بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى أصحاب su mutanen nan sai suka kira rijalan wasu mutane cikin waɗanda ka sani na 'yan wuta ya suna sanin su da simahu da su domin an wuta su sun bambanta da sibobin yan aljanna kalu sai suna cewa ma an kunje muku ku wani dukiyar da kun tara duniya ba ta umarni ku ba wa ma kuntum tattakabiru abin nan da ya sa ku kun ka kasance kuna girman kai sai in wane ku kun gani wato idan abin nan mutum ya samu dukiya bai yi umarni da ita ta hanya mai kyau ba kun ga bata umarne shi ba ta zama wato abin nan dukiyar da ba ta da umarni saboda ka duk wanda Allah ya hore mu wani abu daga cikin ku da ya kokari ya yi umarni da abin nan da Allah ya hore mai ya yi umarni da shi don ya tsaye aljanna Allah ya taimake mu ya tsare mu Ah!

yanzu sun yi gaisuwa a ɗazu ga yan aljanna an salamu alaikum ana ta gaisuwa yanzu kuma sun dawo suna fishin masu musa duka wannan fada ta suka yi don Allah ya ke su ya ɗauke su da wurin shi tuda a rahu wato ba aljanna ba ne amma komi da komi na rayuwa a ciki komi na rayuwa na gulabe da koramu da gidaje da ɗin itace da sauransu amma dai bai kai kama aljanna eh, amma dai komi an ce na rayuwa mai daɗi a fushi in dai bai kai kama aljanna ba to kuma kun san ita rayuwa wato ta waka ce rayuwa kowa waka ce saboda haka in ka tsara wata matsala wata kuma ta ka abin nan ta ka bege mai bege ta kowace rayuwa in ka samu wanga abu wanda ajandar ta in ni samu kaza yi to an kai ga wannan an samu shi sai ajanda ta ba wani sai gaba ka ji rayuwa bukatar ta ba ta karewa Allah ya gafarta mana suka ce a haula'i kaiwa ne kaiwa ne yanzu wa'ancan da wani da wani da kun ka tsoro ciyawar banza na can duniya kuna ce musu banza a haula'i lazina aka samtu wa'ancan suna kun kai rantsuwa la yanaluhum na da rama kun ce abada Allah bai samar da su da rama ku ga ne a samar da su ta an ce musu ulukul janna ku ta su da aljanna la na alaikum ba ku da tsoro wala antum tazanun kuma za ku yi bakin ciki ba kun ga duka da ce to an ce ana nan cikin wannan lokaci daidai ba da sun kaji ba ga Allah bisa tunan a Allah. Sai ya ce musu ku tashi mutum. da kai ne shi ya ce shi ya da kai ne ya kuma sa su zama da kai su aljanna dama in ka ga Allah ya sa ma son abu da shi ba ka shi in Allah ya sa maka son abu zai ba ka shi dama ka'ida ce Allah ya gafarta mu su da kun ga sun shirya aljanna sun gama fara su kuma da su shirya saboda haka in kana son wani abu biyu wanda ya kamata kawawa da ba kuwa a kawawa da ba ba kuwa aka wa da ba ka ji su sai wa da inda ka gani ka ga yanzu sun wuce cikin aljanna haka mun ka karanta da su cikin kirki suna cikin waɗannan ko da sun ka diba gaban da Allah gaban su da kai ne ya ɗaure ya gujewa ba sai ce ku tashi mutum sai sun ka ta haife sai sai aljanna Ko kai za ka yi wa da wanda ya kamata ka wa wani sai ka ga yana tsawa da busassawa da ko da tsawa Allah ya gawata ga wana a sabon nari wala da ashabun nari ashabul jannah

nada asabun sabon sai yan wuta sun ka dora kiran sabon jannati dan aljanna wato kowa na kiran wanda ya sani wani wani. yawa Allah ku tausaya mana ana ajibu alina na minin mai ko yawa Allah ku dan malalo mana wani abu ne kawo mara daga kuma Allah ko kuma ku dan yan mana cikin abincin da Allah ya alika dan Allah ku dan yan mana tuwon na aljanna to lokacin da suke wannan kun ga sun gane girman kai ne da sun haɗe wahala sun yi awabba su cikin ta don ka a gane su ji koya to sun ga duk kowa ya wuce gida ne haɗe yan arabu sun wuce gida wannan shi yasa sun ka runce ido sun ka kira yan aljanna wane wane ana bidiyo alaina muna mai dan malalo muna wani abu na ba. Auren mara da kuma da ko kuma cikin na abincin nan da Allah ya ta ku dan Allah ku dan sai go mana wani abu kalu sai ya aljanna suka ce inna Allah harama wa da abincin aljanna da ruwa aljanna Allah ya haramta su ala karimi da kai nan duniya kun san karatun mu na jiya an ce da musulmi da waɗanda ba musulmi ba ila ya ce kuna cikin rayuwar duniya amma lahira ta littattun yau mulki lahira mu ne da haka nan duniya kan duk daɗin duniya duk wani daɗi da ta iske musulmi ciki sai ta iske wani kayi da ilimi nan duniya ke nan amma ya an kace lahira a kayan kan ko fara ƙasa bai samu na rana wanda ɗaya ka samu kashi ɗaya za a bashi a yi ta babban kashi don shi an magani zunubi mugun abu na shi yan lake babu abin da ka magani ko ta kwarai ko ta kwarai ɗaya ka wanke da goma man kwarai irin na mala'iku da ruwan nan masu wakin zahi alhamin masu wakin zahi da su dai kama ganin gini shi ya yawa Allah ya gafarta mana shi ya ku ganin koren duniya idan zunubi ya yi yawa sai ku ga musibu na ta tawowa iri iri kan zunubi kananan ruwa ba su wanki kananan ruwa ba su wanki sai manyan ruwa shi yasa abin nan Allah Allah ya kajin haushin mutanen da ka gani ayoyi irin waɗannan na tsawo, amma ba su gyarawa ya hasara ta alal ibadi ma ya ci min ta nubi kanu sa yasabu ya hasara ta alal ibadi ya tsananin nadama ga bayan da ma ya ci min rasulin babu manzon da ka tawo musu illa kanu bihi yasabu sai sun suna aiki kun ga manzon ga na doke-doke na mutane wato manzon Allah na Allah ya aiko shi da zunubi duk shi ka bayar wani da manzon tare hanya a da tare hanyoyin da da aka yi sauran mutuntunu da tashin hankali duk manzannin Allah da Allah shi ka kawo saudiya da suka yi tsaye sun ka gyara dole sai ka da Allah ya ce ma kabi a kaure ka in ka saba mai a kame ka sai wani sabon da aka ɗaure a kan ka ɗauri ka in kai na kashi a kile ma kai sai kun ga da aka yi a haɗa tuntuni cikin ta an yi amma da yake zunubin da annan bai kai na waɗannan abubuwa ai kun ga Allah ya kawo sauƙin su mu ma da izinin Allah in dai ana yi ana gyara ba a izini da manzon da ya taho ana girmama shi yadda ya kamata a gyara abin da ya kamata a gyara in Allah ya so duk wata ya tuna da ta gani sai ka ga shi wata na Allah Allah ya kara zaunar da Najeriya lafiya Allah ya kara ma Najeriya haɗin kai da lafiya da zaman lafiya Allah ya gusa da ya tuna kowace iri don da su suna yi allah na na o. الذين اتخذوا دينهم الذين اتخذوا na لعبا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا واليوم ننساكم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. aljanna da ruwa aljanna ala kafirin ga kahirai to kahiran su ne allazi ne ta bazudi na wallahawa Wani sun ka rike addinin su misalin abin shagala an ɗauka rashin aiki na kawai shi yasa mutane ke ta runguma addini wala'iban kuma sun ɗauki addini wurin yara haka su ba su ɗaukai wani abu muhimmi ba tun da ba a samun kuɗi su ɗaukai wani muhimmi ba wa garratu mun hayatu duniya kuma rayuwar duniya ta rufe su wal yawma nansama Allah ya ce to yau kan muna mance su ana muna bare su cikin azaba kama na su liga a haka, kamar wanda sun kafar aiki su dangane ta gamuwa da wannan yini nasu amma kanu bi ayati na yesu nuna da abinda suka su suna mutu shi na ayoyin wato wannan shi a dalilin da yasa Allah ya musu wannan sakamako Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wala kaddi ina ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم للي أبنا للي من تومس بكتاب للتاهي فصلناه على علم من يبيان للتاهي النمر على علم wato mai bayanin littafin nan bisa ga ilimi cikakke abin nan fassarna ba ala ilmi huda wato ya zama abin nan shiriya wa rahama kuma ya zama rahama in kawai yau mai nuna ga mutanen da suke imani Allah ya sa mu cike su hal yanzu هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي الذين مكروا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل وجدتم فهل من شفعاء فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هل ينظرون babu abin da suke jira su wa'annan mutane da aka ba misali amma ba su yi aiki da shi ba abin da suke jira a illa ta wule ba ce fasara ce mutanen da Allah ya sanar da su addini ne ba su yi aiki da shi ba Qur'ani ya zo ya ce ga wanda za a yi wanda ya saba ga azabar da Allah zai mai sun kaɗi to azabar na ita ce ta wilin ayat to ita sai ta abin da suke jira su ga azabar ta zo yawma ya ce ta wuli horar da azabar nan ko za ta zo wadda a ta wilin Qur'ani ya kula na nasu wa'annan da suka mance da Qur'ani min qabl kamar ku za su rika cewa da ja'a rabbi na bil haqq hakika manzanin ubangijin mu ta zo da gaskiya Allah na min shuwa a shi muna da wasu masu ceto yau ba ya wula na su yi ceto gare mu sun da sun tabbatar da ganin kansu cikin azaba to shi na suka tambaya shi muna da masu ceto yau su yi ceto gare mu auna raddu ko ko ana dawowa da mu duniya mu tuba mu gyara fa na amal mai aiki gairar ladi na amal ba irin wanga da mun ka kasance muna yi ya kawo mu wuta ba wato yana yiwa a dawo da mu duniya mu gyara aikin mu bai yiwa kada ka kasewa a musu Allah ya ce hakika sai hasara kawo nan lalle kan sun yi hasara domin babu wani abu da za su samu na alheri a wurin Allah sun da sun ce da shi wuri ne wa dalla anhum ma kanu yabtaru kare yadda suke kagawa na masu ceto nan duk ta bace yau babu mai ceto ko guda gare su Allah ya kare mu inna rabbakum إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه عطيتا والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم للي أبن بوتكم ألا أبنجدكم بداني الله الذي خلق السماوات والأرض شيني الله وندي عادي تكون بقيت ta mai cikin yinoni guda shidda wato misalin yini shidda don lokacin babu ana. a matsawa alal arshi sannan ya daidaita bisa al'arshi shi Allah ubangijin shigushin lailan Hara yana sa dare ya lullube yini kamar wanda ya kasa yini ya lullube dare wani lokaci ya dalubuwa hafifan wato dare yana neman yini hafifan da sauri wa shamsa kuma shi ya kore muku abin nan rana war kamara da wata wanda juma da tauraro duka waɗanga musakaratin da amur duka waɗanda, an hore su da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala rana Allah ya hore ta tun da ta in ta yi mutane na cikin haskenta ba haske ɗaya da rana ka ba mutane ba shi ɗaya umarnin rana ba rana hitowar rana yana sa mutane su ƙara samun lahiya kuma wato yana sa mutane su sai bida abinci kuma da dai abubuwa da yawa waɗanda ba ka yi da yin lokaci guda na amfanin rana ga ɗan adam haka nan shi ma wata yana da amfani mai yawa ga ɗan adam idan sai ya yi sauraro suna da amfanin da ba ka yi da ya shiga zama to duka Allah ya hore waɗanda musakara ce abin horewa ne bi amri da umarni ne Allah ku saurara dawal khalqu halitta ta tabbata ga Allah wal amur ba da umarni ga halitta ne ya tabbata ga Allah Allah shi ya yi halitta kuma shi ka ba da umarni ga halitta tabarakallahu rabbul alamin Allah ubangijin talakai ya yi albarka wato albarka Allah ubangijin talakai ta yi yawa wato wa rabbaku ادعوا ربكم تضرعا يحب sannan wato bayan ya ba da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi shine wannan da ya halitta sama bakwai da ƙasa ita ma misalin sama bakwai cikin yini shidda wannan ya nuna Allah na da ƙarfi kwarai sannan yadda ya daita bisa al'aishi yana sadari yana ruhewa yini yana sadari yana neman yini sauri sannan ya kore rana ya kore wata ya kore tauraru sannan ya ce ku saurara kai ba waɗanda ɗaya da ya faɗi saboda ƙarfi ta halitta ta tabbata ga Allah shi kaɗai wal amru duk umarni ya tabbata gare shi kaɗai Allahu rabbul alamin Allah ubangijin talikai albarka sai ta yi yawa kwarai daga shi. sai ce to mai wa kace ba wa duwuran bukunku sai ba Allah ku da kai addu'a gare shi kaduwa ba ku yi addu'a ga ubangijin ku da ruwa in kuka zo wajen abin nan addu'a wato ku dan masu kaskantar da kai kuma kobiya kuma koyi wato ku samu wani dan wuri ku labi don bukata yan babbata wuri taka bukata saboda wani tawabi baiwa cikin mutane tunda an ce ta ruwa wani tawabi ba ka yi ne cikin mutane dole sai ka samu inda ka tallafi kuma huriyatan da boye kuma Inna shi Allah la yuhibbul mu'tadin bai son masu kirkir iyaka wato yan ta'adda duk wanda aka ci aiki ne ta'addanci na to Allah bai son irin wa'annan mutane ya Allah ya man kala ud'u rabbakum an wa qubiya ya man kala la yuhibbul mu'tadin fi du'a'i wa ghayriha to konka mukai daraja sunayenka sibobinka madaukaka ka sauƙaƙa mana matsalolin azumi Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin ka shirya maka shirya ɗayan ka sa musu albarka ka kare maka kare su ka kiyaye maka kiyaye su da mu da su ka sa mai ƙarshe mai kyawu ka shirya maka shirya iyalan maka sa musu albarka ka buɗa mana kohohi na alheri ka daɗe mana kohohi na shiri an ta'adda da kace ba ka san su Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah ka kare mu daga sharorin ko bayyana ko koyi ko da dare ko da rana ko cikin gari ko daji Allah ka kare mu daga sharorin Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka anshi azumin mu ka samu idan ka ba dan kowa ba ka sanar da mu ilimin da ba mu sani ba wanda muka sani kuma Allah ka ba mu iko aiki wanda muka mance kuma ka tuna mana ya man kala ud'uni astajib lakum ka ya mana ka an samu na addu'a wala tusidu bil ardi ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن ya الله قريب kuma wato ku bar ayyukan banna duk ayyukan da kuma gane banna na ba su da kyau jama'a ku bar yanzu mutum komi ya kai ya dibi abin da ka umarni ne ya aikata abin da ya tambayi da umarni gare ya bar shi ko wata neman la ya ata biro ga shiri ya ata biro ya ata biro bi kairo wanda duk man la ya ata biro da gairi wanda duk bai lura da wani ne ba to ya asabiru bihi gairu to wani na shi ko zai lura da shi idan ka ce ba ka dibin na gaban ka, hadarin da sun ka bada da sakon da suka yi abinda Allah ya musu to kai kowa za ka bada cikin hadarin da wanda amma hankali na baya gare ka za ka za abin lura gare ya ce nan wane ya yi kaza an sai mai kaza don haka ni da zan yi ku lura da wannan abinda kuka san na sabo na jama'a ku bari wala su fil ardi kada ku yi fanna cikin kasa ba da itilaya bayan an gyara Allah ya aiko manzanni su shiga cikin ƙasa sun yi da'awa kuma ƙasa ta gyaru an gusar da shirka tauhidi ya tabbata ku kada ku dawo da shirka ku dora fata ta ku bada wajen wanga boka ku bada wajen wancan boka kuna bata akida ku bari ya haka in matsala ta same ku ba wajen boka yayi kuka zuwa ba wada'u ku yi addu'a ga Allah tauban don abin nan tsoron azaba ce wa dama'an don kwaɗayin rahama ce idan za ku yi addu'a ku riƙa yin addu'a kuna cike da tsoron azabar Allah kuna cike da kwaɗayin rahamar Allah inna rahmatan rahmatallahi lalle rahmar Allah karibun ta take mana muhimmi daga masu kyautatawa saboda haka ku kyautata halayen ku kyautata ɗabi'un ku rahmar Allah ku take ga masu kyautatawa Allah ya taimake mu Allah ya kare mu وهو الذي يرسل الرياح وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت ساعة كتاما سقناه لبلد ميت وأنزلنا به الماء وأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وهو الذي يرسل الرياح الله شيني وانك ايكو الرياح واتو الرياح واتو اسكا رحمة ita ka zuwa da jami'i amma a rayu iska azaba ne ita ke zuwa da abin nan mafaradi haka to Allah shi ke aiko wa iskokin rahama bashiran bai ne rahama rahamadi tana bishara tsakanin gaban rahamar Allah in za a yi ruwan sama to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya abin nan ya sako iska sai iska na kore mutane ku kwashe kayan ku wanda bai kwashe ba sai iska ya ya mutu ya yi watsi da su dole ya kwashe saboda ba a son a yi ruwan da kai mai aka zama azaba yake. shi yasa aka bi ne da iska har ya kwashe kaya ne da kai ne sannan ba abin nan ruwan su sauko da kyau hatta za aka lissa ba har lokacin da ta da ragizai masu nauyi fiƙalan masu nauyi sukuna wanda baladin mai yi mu shayar da ragizan nan ga gari shi shine mai yi garin da ya kushe irin garin ganamu wa an zanna bihilma sai mu saukar da ruwa daga girgizan nan mu saukar da ruwa sai kasa ta jiki, sai mutane su yi shirka wa aka na bi min kulle samara sai mu fito da sanadiyar ruwan nan mu fito da min kulle samara ta kowane nau'in da ya itace daga kowane ici da wanda yanzu na zai hitowa da wanda ya hito amma da ya samu ruwan sai ga yana sabon kunnuwa wani daga nan sai ya fara sabbin daya zalika na kurjin mota to yadda kun ga. ƙasa ta bushe an yi ruwa ta rayu shirka na hitowa da cikinta haka nan da farjil mauta muka hitowa matattu bayan mutuwarsu sai mai wasu ruwa ana ce musu ma'ul hayati daga daga nan sai a ta rayu suka ga mutane na ta hitowa cikin kasa to ku lura da wannan la'allakun ta da nuna don kowa a zance barbala da tsayi والولد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي da لا خرج إلا نجدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد mai kyawu inda ƙasa wadda Allah ya lau ta da illa kowace iri ya aka yi shuka cikin ya faru da na ba su ƙasar yana hitowa ga inin rabbi da izinin ubangiji wannan misali na an sai da mutumin da an na kirki wato idan aka yi mai wa'azi yana fitar da imani mai kyau da izinin ubangiji wallazi ya kabuta yi ko wanda bai da kyau la ya karuji illa na kidan bai hisuwa sai abin nan na da. irin ya shirka na ya cinu cinu wanda ka hitowa ta ke zuwa gaba ta fara kai da suna ya cinu muna ganin ta eh eh shirka nan da ka hitowa da kiyan gaba da kiyan baya sai ta yi kai tana nan ya ci ni kun gaba ta da amfani don huta ya kan san babu abin da zai ba da baya to misalin rike ke ko da an kai mai wa'azi babu wani abu mai fa'ida da kai towa ga shi kazalika nusarrifal ayati haka dai muke bayyana ayoyi muna misalai daban-daban misalin ruwan sama akai da kuma misalin kasa amma mutane na asali da kuma imaninsu da kaumin yashkuruna ga mutanen da suke yin godiya ya Allah Da kala a al'azama Allah ka kama cikin bayan ka masu gode maka kowane lokaci kuma da ismika al'azama wa wani wani ka ka tausaya mana Allah ka kara mana imani ka kara mana lahiya kuma ka sauƙaƙa mana matsalolin azumi ka shirya maka shirya ɗayan mu ka kama su albarka garin nan namu Allah ka kara mai lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ƙwaƙwari saboda darajar sunayen ka ka taimaka mana ka an sa mana abdiwari kuma ka ba mu ikon kwana nan nan da mu kwana in sha Allah. Sai mu yi wa annabi Musalati sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah muna roƙon ka bi asma'ika wa sunaha kullaha wa sifatika al-ula ya arhamar rahimin ya samad ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ka tausaya mana Allah ka gafarta mana dukkan gunubanmu ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana azumin bana akwai zahi Allah ka sauƙaƙa mana shi azumin bana akwai Allah ka shi kuma Allah ka anshi azumin mu Allah ka an anshi sallolin rana da na dare Allah ka an anshi karance karancen na rana da na dare Allah ka an anshi saura ayyukan mana alheri ka gabarta mana ka gabarta ma uwayen ka gabarta ma uwayen su da kakannin ka gabarta mana ka gabarta ma iyalan ka gabarta ma uwayen su da kakannin su ka gabarta mana ka gabarta ma kin da ka ba mu da wanda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mai kiyama ka tausaya mana Allah ka kara mana imani ka kara mana tsoronka ka kara mana ibada ka da salati Allah ka tausaya mana ka taimaka mana ka ansa mana addu'o'in su bukatun na alheri Allah ka biya mana su wanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana su ya Allah duk wani abin da muka tsoro Allah ka kare ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan malumin rabe-raben ne ya ishe mu Allah ka yi mana magani mu. ka haɗa kan mu ka haɗa kan izalolin mu guda biyu ka haɗa kan magani kai na gaskiya ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya ka taimake mu Allah kada ka taimaki kowa a kan mu ka ba mu nasara kasa ba kowa nasara kan mu ka ba mu rinjaye kasa ba kowa rinjaye kan mu ka karfafa mu kada ka karba kowa kan ka mu ka kiyaye mu ka ta yi mai kyawu Najeriya Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya ka gusar da hikima kowace yi ka gusar da ta'addanci kowace iri ka zauna da Najeriya al'adiya ka shirya maka shirya matasan mu ka sa musu albarka ka aza mana su ga hanyar sama daidai daidaiciya Allah ka kare maka kare arewa ka kara ma arewa lahiya da zama lahiya ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka kare mu ka kare jiha mu wannan jiha ta mu Allah ka kara mana lahiya da kuma lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka kare mu ka kare garin nan nama da kauyuka ne ka kara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya Allah ka kare mu ka kare mu tsira ka kare mu tsira lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun mu ya Allah ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren sana'a mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare mu ya Allah ka kare mu daga sharri kowane iri ka kare mu daga cuta kowace iri da al'amura suka kasance Allah ka sa mai kace mai kyau Allah ka amintar da mu Allah ka nasar da mu Allah ka kwantar da hankulan mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'a mu اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنه وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام